والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى قوم الشهر sha hudu ne ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu shirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa shana sha sha takwas sha takwas ga watan jima'a ula ko bai sha takwas ga watan jima'a ula ina jin za mu tashi a gabar magana a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imam barbahari mun tsaya a watan da ya wuce a wa'alam anna shira wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimina mun karanta wannan ko za mu tashi wa alam rahimakallah annahu yanbaghi lil abdi an tasabahu shafaqatu abadan ma sahiba dunya ko ina ne to salli naka ba iri ɗaya bane wa alam anna ina ne wurin annar sallallahu alaihi wasallam qala okay to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 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan al'umma tawa za ta rarraba shine sataftariqu da sannu za ta rarraba wannan al'umma tawa zuwa kashi kashi 73 firqa duk ɗan wuta ne illa wahida sai firka daya jama'a daya mana za a samu al'umma wannan annabi din za su rarraba kansu ƙungiyoyi ƙungiyoyi wacce ƙungiya wacce ƙungiya wacce ƙungiya ka hada su dukkansu suna danganta kansu cewa su mabiya annabi ne su musulmi ne amma abin tsoron annabi ya ce duk ɗan wuta ne sai ƙwaya ɗaya kullu hafin nari illa wahida duk ɗan wuta ne sai ƙwaya ɗaya a cikinsu Allah rufa mana wahiyar jama'a wannan kwaya ɗin ita ce jama'a su ne ahalus sunna wal jama'a waɗanda suke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce mu da mu haɗa kai ku yan uwana su ahalus sunna su ne al'ummar da suka ce annabi za su bi kuma za su yi tarayya akan bin annabi din sallallahu alaihi wasallama kamar da Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون Allah ya ce mu haɗu mu yi riko da igiyar ubangiji gaba ɗaya mu wala ta farragu kada mu rarraba kada wancan ya kama can wannan ya kama can wannan ya kama can a'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay Allah ya ce waɗanda suka rarraba addinin su suka kasu suka katancana suka zama shi'an ƙungiyoyi lasta minhum fi shay baka cikin su rabuwar kai ba ta al'umma annabi ne kuma Allah ya zare annabi a cikin al'ummar da ta kakkasuwa innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun al'amarin su yana ga Allah ta baraka ta'ala kuma a kiyama Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa wannan ayar ita ma tana nuna mana cewa kada mu rarraba to gashi dai annabi ya ba da labarin za a rarraba din amma dai ya hana wala takunu kallabina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kakku zamantu cikin al'ummar da suka rarraba tafarraqu suka kacance ne suka rarraba wa ikhtalafu suka yi sabani bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu wa ulaika lahum azabun azim suna da azaba mai radadi Allah ya hane mu da mu raba kanmu ya ce mu haɗa kanmu idan mun bi hanyar Allah ta kwarai hanya kwaya ɗaya mun samu dacewa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili lalle wannan ita ce hanya ta mai kakkiya to ku bi ta kada ku saba kada ku bi hanyoyi duk wanda kuma ya bi hanyoyi to kuma ya bata kenan kila man hum ya rasulullah annabi ya ce za a rabu kashi kashi saba'in da uku duk yan wuta ne kwaya ɗaya ne kawai yan aljanna sai sahabbai suka yi gub suka ciya manzo Allah suwaye waɗannan yan aljanna kaga Allah ya taimake mu an ɗan bayyana suwaye ko yanzu Allah yake cewa qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi sune al'ummar da suka rayu akan abin da nake kai yau da ni da sahabbaina sai ka duba dukkan jama'ar da suke kokarin cewa su musulmi ne to suwaye suke cewa abi Allah abi manzo Allah abi sahabbai to wanda suke cewa abi Allah abi manzo Allah abi sahabbai to su ne suke kan wannan hanya ta daidai ta kwarai to wani kuma ma ga zagin sahabin yake ko ba ka bane ba wani la'antar sai yake wani kuma ya ce yo, dan me za a ce mutane komi sai qur'ani da hadisi Yanzu za a raba mutane da abin da iyaye da kakanni suke yi wani ya ce su akan addinin gargajiyar nan a haka suke kuma a nan za su mutu haka ya faɗa Allah ke yanzu Allah faɗa hadisin mu'awiya ala inna man qablakum min ahlil kitab annabi ya bada labari ya ce ku saurara waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina milla sun labu kashi kashi ƙungiyoyi saba'in da biyu wa inna hadhihi milla ستفترق على 73 ملة wannan hanya tamu ita ma ta musuluncin ita ma za ta rabu kashi kashi kashi har saba'in da uku fintani wa saba'una finnar saba'in da biyu duk yan wuta ne wa wahidatun fil janna wa ya ɗaya ce take gidan aljanna wahiyar jama'a su ne aljama'a ahlus sunna wal jama'a wannan hadisi ne annabi ya faɗa tun kafin ya bar duniya hadisin da imam albani ya rawaito inganta shi su kaga komai ya fito fili kenan a wata riwayar hadisin abdullahi dan umar riwayar tirmizi hadisi na 2641 manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwa na'li bin na'l wannan al'ummatawa abin da ya zo banu isra'ila yahudu da nasara sai ya zo musu suma wannan al'umma abin da ya shafe su sai ya shafi wannan al'umma hatta in kana minhum yace takalmi da takalmi taku da taku hatta in kana minhum man ya'ati man ata ummahu walaniya lakana fi ummati man yasna'u zalik wanda Allah ce a cikin banu Isra'ila an samu wanda ya je ya kwanta da uwarsa kiru da muzu alaniya a fili mutum ya je lalata da uwar da ta haife shi wanda Allah ce a cikin wannan al'ummar sai an samu wadda za su yi wannan kuma wallahi an yi da na an yi sosai kuwa ana na ana faɗa mu a rediyo wani ya je uwarsa ciki ka duba wannan magana marar daɗin ji subhanallah Allah ya kamo wani zamani subhanallah subhanallah a cikin wannan al'ummar. akwai wanda akwai wanda ta zo take cewa da daddare yake zuwa mata wani a shedanta ne akwai uban da yake zuwa ya bi assa wannan a nan gidan rediyo aka faɗa mun ji a rediyo nan gashi nan ana faɗa yara ne yan mata su su uku ko incidents aka samu wannan ta zo wannan ta zo me ya faru wallahi babana ne cikin dare sai ya rinka zuwa mu la ilaha illallah حسبنا الله ونعم الوكيل sai ya za a mutane su zauna lafiya yaya za a yi ku samu kwanciyar hankali yaya za a yi ku je ku yi aikin gwamnati ku samu albashi Allah ya sa albarka a ciki a cikin al'ummaku ku akwai masu wannan mummunan aikin ya za a yi ku bude shago ku sai da kaya ku samu riba ku ji daɗi ya za ku kwanta haka kawai shiru hankalinku bai tashi ba ya za a ba a kashe wancan ba ya za a ba harba wannan ba kuka jawo kanku وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو an كثير Allah ya ce duk abin da ya same ku na musiba ka ji dan Allah Qur'ani malam duk abin da ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum annunku ne aikata ويعفو عن كثير Allah yana ma muku afuwa akan abubuwa da yawa yana kau da kai manzo Allah yake cewa inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla wa taftariqu ummati ala 73 milla kulluhum fi an-nar illa wahida قالوا وما هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي haka wannan hadisi ya zo a cikin sahih jami hadisi na 5334 da so sai mutane su kimɗa kenan lalle na zo ƙarshen zamani kaga shi sa kowa fa zaka je na cewa shi ma na Allah ne ƙungiyoyin yau ma zaka yi yarda su suna nan kace kata yan bangaren kaza yan kaza yan kaza yan kaza kulluhum kowanne daga cikinsu suna da'awar cewa su su ne a daidai so wa yake kan daidai mai bin qur'ani da hadisi wanda ya gina addininsa akan bin qur'ani da hadisi ba ra'ayi ra'ayinsa shine Allah ya ce ra'ayinsa shine manzo Allah ya ce to shine yake kan daidai amma malaman bid'a fa fa ba sa son wannan hadisin kuma ba za su yi bayani ba boyewa suke sabani malam ba za a iya hana sabani a cikin al'umma ba za a iya samun sabani a tsakanin abubakar da umar ma ana samun sabani na fahimtar wani abu so abin da ake magana sabani na aƙida yanzu mala a garin na akwai waɗanda fa aikin su kabari suke bauta kuma su wai su su ne masu daidai kabari fa kabarin da yake kwance baka san wannan da yake kwancen nan watakila dukansa ake na'am gaibu ne malam ai baka sani ba akwai wani wanda yake da wani garanti a cikin mu malam lalibai ne muna ta fafatawa dai Allah samu ne da rabo so dan mutum ya je ya kwanta ya kabarin sa baka san me yake masa ka san da me ya cika to ba akwai wanda zai je gindin kabari yana roban shi dawafi ake wa kabari dawafi a kasan nan kewaye kabari ana dawafi yadda ake wa dakin Allah dawafi kuma su ma masu addini ne ga hadisai nan gaja gaja sun fi sun shirin masakiya da manzo Allah yake cewa la tattakhidu qabri wasanan yu'bad kakku yadda ku riki kabari na ka gani duk duniya babu kabarin da yake kabarin annabi ko in ka je na annabi sai ka shafa fatiha kai kwana to ya ce hatta kabari na kada ku rike shi abun bauta to an ce kar a rike na annabi sai a zo a rike na wani malami ha la ta akhi la to amma akwai yanzu masu kira cewa a bauta kabarin wani kuma bauta kabarin shine addini ana bintar da mutane akan bata ai kida ai rawa da waka shine addini ko waɗanda addinin su kuma tsine wa sahabbai la'antar sahabbai waɗanda suka zubar da jininsu har addinin nan ya zo mun da ni da kai muka same shi yanzu muna ƙarƙashin fanka muke shan addinin musulunci dukansu kuma suna da'awar cewa suna kan addini kuma suna ɗiban mutanen da suke ɗiba daga mutane a sa su suna abubuwa kamar mawakata wani ara ne ya ga wasu da sunan musulunci fa suna wannan kaɗe-kaɗe da rayu sai ce kai wannan dai addinin su irin namu ne wallahi mala arne ne wannan dai addinin su irin namu ne saboda kungiyar su ta je ta sayo musu kayan kiɗa na wajen kusan naira dubu ɗari bakwai kayan kiɗa fa wallahi malam da su piano da su ganguna irin da 'yan sandan nan da yan bibi da 'yan kayan bushe-bushe su zo cikin gari kullum su kafa malam ana dukan ganga ana kiran Allah ana waka ana abin nan shi wani arna ya zo wucewa ce wannan da nasu da namu guda daya ne wallahi mana ya akhi wa kathirun ma hum gasu ko taro za a yana ina ce yanzu manyan manyan boss ake samu an samu su irin kantin su bi kunnan a shashe kurin malam dole in ka zo wuce ka ji kiɗa kuma shi ma wai addini ne suna nan wasu mutane su kuma su kuma wai wasu addinin diganci mun taɓa tattauna da wani digawa nan bayan bici Ayyukan da ke bici a nan suke akwai su nan wajen bayan kurna kurna rijiyar lemo can baya baya kusa da nijar nijar din nan <laughs> wallahi mala a nan suke da wani bangare na can karshe karshen dorayi su masu wani addinin diganci su kuma ba su da aiki sai karatun qur'ani kuma shi mai addinin diganci riga ɗaya yake sawa haramun ne kai riga biyu rigar kuma fara su haka za ka yi ta sata in ka saka riga guda biyu ka da kuma ba sa sallah eh. to ai cewa suka ai Allah cewa wa aqimu salata Allah cewa ku tsaye da sallah ku tsayar kai tsayar da shi <laughs> ku bayin da ko su sai suka yi kenan Allah ya ce kar ai sallah ku zo kuna sallah iyakacin ka ce wai hadisin annabi ne za ka to shi bai ma yadda da hadisin annabi ba bai yadda ba su ne suke da alaka da irin yan alkur'aniyun din nan ko da yake sun sha bambanci da su da wurare da dama akwai yan ƙur'aniyun su kuma yan ƙur'ani zalla sallarsa daban da ta mutane aina kuma an ce hadisi ce kala kato su ma duk suna nan duk ana nafa duk su ma kuma duk musulmi ne garin su bi gharib to babu abin tausayi malam irin mutum ya bar iyalan cikin jahilci ya bar yayan cikin jahilci shi kansa ya zana cikin jahilci sai ya sa ɗaya daga cikin iyalanka ko yayanka ya fada cikin wannan hanya za ka yi to shi sa yana da kyau mutane su yi tamarsuki da addini su kama karatu yawa in har mutum zai je kasuwa ya nemo saboda muhimmancin neman to yana da kyau ya tafi makaranta ya nemo ilimi yana don ya kare a gidansa Allah ya raba mu da wannan rarraba to amma ba yanda za mu yi idan ta zo din sai mu nemo ci hanya za mu bi wannan hadisi sahihi ne kuma ya zo da riwayoyi masu tarin yawa manya-manyan malamai sun fitar da hadisin sun yi yabo kuma a hanyoyin kuma aikin amana a aikace ya tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan shine asalin zaban to amma malamai suka ce kowace firka kuma zai yi tana da yaya ba mamaki yanzu ka irga kungiyoyin kaga sun fa haka to yaya take yi yaya dama annabi wata ya taba zane ya zane hanya guda daya ya yi zane guda daya a gefen zanen nan sai wasu hanyoyi gefe gefe gefe gefe sai ce wannan fadin Allah wa annan hada sirafi mustaqiman fattabi'u wannan ita ce da Allah ce ga hanya ta miƙaƙiya ku bi ta wala tattabi'u subula kakku ba hanyoyi na gefe gefe gefe yace to waɗannan hanyoyi wani yayi dama wani yayi hagun wani yayi nan rasa to kakku bi su ku bi wannan kwaya ɗayan ku tabinta ana gasgar ku amma ku bi to manzo Allah ya ce waɗannan hanyoyin da gani na gefe gefe kowace hanya guda ɗaya akwai shaidanin malami da yake kira a kanta za a zo ana yi wa malami sujjada yanda ka kafa goshinka wa Allah kai mai sujada ba goshinka ya baki saboda kana yi wa Allah wai yanzu a ƙasar nan wai akwai malamin da wai ya samu matsayin da ai mai sujada. to ai ma wannan ba ta zo da sauki duk yana cikin dai ragar an zo an ce malami ma Allah ne an ce ma duk wanda bai bauta wannan malamin ma bai ma bauta wa Allah ba an ce duk annabawa da duk manzanni ma wani malami ne yake aiko su a garin da aka gaya mana gashi nan a cikin wayoyin mu a watsa duk ana ji kuma a kano garin Muhammadu ya masu ya annabi to wannan bai fito fili ba mana shikenan kuma kana da sauran wani ɓata lokaci akan wannan wai suna kan daidai ko suna kan bata la la to Allah kiyaye mu jama'a Allah kiyaye mu annabi ya ce wahiyar jama'a wannan aljama'a ne su ne jama'ar da suke wato kan daidai an gane ko yawwa wanda suke kan daidai Haka كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب mala yake cewa haka addini yayi ta zamantowa har zuwa lokacin halifancin Umar ibn al-Khattab al kulluha duk jama'a ga baki ɗayanta ta haɗu akan bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manufarsu guda ɗaya aka ta tafiya ma'ana wannan jama'a din har lokacin abubakar har lokacin umar suna nan dai a haɗe ba su faffashe ba wa haka za fi zamani usman haka abun ya zo har zamanin sayidina usman a rayuwar sahabbai da tabi'ai kenan waɗanda suke masu ƙoƙarin saɓawa ɗin masu ƙoƙarin fidda wasu ƙungiyoyi ɗin dai ba su bayyana ba sosai daga baya dai suka zo suka bayyana me ya ana su bayyana a wancan lokaci na farko li quwwatil islam wa quwwatil muslimin saboda musulunci yana da karfi kuma musulmi suna da karfi ba a isa a kawo musu wani abu sabo ba so wanda ma zai iya kirkiro wata kungiyar iya jin tsoro to ga irin su Umar suna nan kai suka kirkiro wata kungiya ba sai yanzu sauke sauke maka kai ba bare kuwa su sai na Usman suwaye da sauransu amma daga baya aka samu addinin iya dadewa iya jan lokaci iya rauni manyan sahabbai suka yi ta mutuwa manyan sahabbai manyan malamai masu tsoron Allah suka yi ta mutuwa suka barin almajiran su tabi'ai to su ma din suka yi ta zuwa suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa so duk lokacin da Allah ya dauke wani babban malami to ana samun rauni addini yana baya dan ilimin da ake bayarwa yana yin baya baya baya Um, har sai aka zo aka samu yahudawa suka fara kulle-kulle na cewa to yanzu tun da dai an samu rauni sahabbai yawanci sun tattafi sun tattafi saura kaɗan sai aka je aka haɗa baki da wani mutum ba yahudi cikin mutanen wato yaman ana ce da shi ibn sauda ibn sauda dinna abdullahi ibn saba al-yahudi kenan ya zo madina ya shigo madina yana shigo ma madina ba yahude ne ina so in gaya muku farkon raba da aka fara samu kenan ba yahude ne ya shigo madina ya bayyana wa mutane shi musulmi ne a lokacin halifancin sayyidina Uthman ibn Affan ya musulunta ya ce wai shi musulmi ne amma fakar yaki nan ina so ku gane makircin yahudu ga musulmi tun a wancan lokacin alfijirin musulunci ana so a gaya muku wannan hadin kan lokacin annabi a dunkule suke lokacin abubakar a dunkule lokacin umar ma a dunkule to sai lokacin da aka zo aka ci samun sabai sun tattafi su umar su abubakar da sauran manyan manyan sabai karshe karshe lokacin na usman sai yahudawa suka fara kulle kulle kenan anan ku fahimta su suka fara samar da sabani da rarrabuwar kai a cikin musulmi su ne mai yahudawa sai suka turo wannan mutumi mai suna abdullahi bin saba al-yahudi suka turo shi suka ce ka zo ka bayyana musulunci cewa ka musulunta ka shiga cikin musulmi ya zo ya bayyana cewa ya musulunta ya shiga cikin musulmi ana harkoki da shi kawai malam in ya je wuri ya zauna kawai sai ya fara zagin sayyidina usman a bakinsa aka fara jin la'anta sayyidina usman zagi la'anta zagi la'anta to sai suke mamaki to kuma yau ga musulmi kuma yana zagin sayyidina usman ashe yana so ya kawo wata aƙida ce ta me ta zagin sahabbai kun ji asalin yadda zagin sahabbai fara fitowa yawwa shikenan ya ta jefa guban nan tasa a cikin musulmi wawaye marasa hankali da al'aughad da ake faɗa mutane da ba su da masu shirbici marasa wayo da jahilai sai suka fara daukar ra'ayinsa amma gaskiya ne sai ta kawo abuwa ce kun ga abin da Usman din yi bai kyauta ba kun dai kaza bai kyauta ba kaza da sauransu sai kai sai suka fara su ma zagin sayyidina Usman sai aka fara kulle kulle sai aka fara gulma ai yayi ma kaza ai kaza ma yayi ai yayi ma kaza abin da su bai ba san da shi ba sauran tabi'ai ba san da shi ba tun daga nan aka fara samun wannan to yayin da aka gane shi sai sayyidina Usman ya ce a kore shi daga Madina gaba daya wannan zai kawo mana rabuwar kai ya kore shi ga madina ya tafi masar nan masar ta mu misra egypt aka kora shi tafi nan ya je samu wani gari a nan masar ya zauna ya kafu a nan sannan da ya zauna a nan ɗin ma kawai sai fara yaɗa wannan aƙidar da tala'antar sahabbai musamman sayyidina usman yana zagin sayyidina usman daga baya dai malam har sai karfi da ya karfi ya tara jama'a kawai suka samu makamai suka tara sai suka zo gurin sayidina Usman daga can Masar fa kaga wanda aka kore shi daga nan Madina ya tafi Masar ya ya kafa daularsa ya kafa jama'arsa ya tafi jahilai shi sa duk inda azalimi macuci mai neman batar da mutane ya je ya tarar da taron jahilai to yana samun nasara ya samu mabiya to sai ya je ya ɗebo jama'arsa da makamai kawai suka taho gurin sayidina Usman suka fara yada ra'ayin cewa wannan shugabancinsa ba daidai ba ne kuma yana cutar mutane suka fara jayayya da usman ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza ya ce kaza idan sun faɗi kaza ya ba su ansa in sun faɗi kaza ya ba su ansa suka sake komawa to a hanyar nan sai suka fara zargin kansu da kansu anya wannan abin da muke ku daidai ne ma'ana wasu da Allah ya dan tarfa garin su nono sai suka fara ganewa cewa abin nan fa da suke ba daidai bane suka ce kai Hanya wannan abun yi wasu kuma suka ce gaskiya ne mana suka koma suka daɗa sabon shiri ina so ku fahimci wani abu anan yanzu anan kun ga ba a san wani abu da ake cewa shi'a waye waye waye ba sauransu to wannan shine baban shi'a wannan shine ya tsuguna yayi nakuda shi'a ya haife ta Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ken. wannan a cikin 'yan shi'a malam yana da daraja yana da matsayi biki ake yi ana mutunta shi daga karshe wannan mutumin shine har ya zo yake cewa da Ali bin Abi Talib shi Allah ne yace Ali huwa huwa yace ai wai ba wani Allah ma sai Ali saboda bala'in kokarin ya nuna mutane san Ali kaga kuma duk inda ka dan shi'a zaka ji yana kamba ma Ali Ali to matsalar yaran mu da suke shi'a anan ba ilimi ba bincike ba karatu kuma malaman su na shi'a sun hana su su saurari malaman sunna su gaya musu gaskiya yanzu kaga wannan a rubuce ki a tarihin duniya kowa ya sani ko a intanet ka je ka bude za ka gan shi haka ne abin da ya fara faruwa sa baka da hankali za a baka wani addini kana yi baka gane me asalin shi ba shikenan suka je suka sake dawowa suka kara ƙarfi yanzu ga suka samu ƙarfi malam da suka taho malam sai suka suna zuwa suka ce yau faɗa za a yi suka taho madina fada za a yi suka kewaye gidan sayyidina usman sahabbai suka ce to mu ma za mu ɗauki makami za mu fada za mu yaki da ku daga masar suka fito gane waɗanda suka zo kashe yanzu anan za a gaya muku har ma sai da suka kashe sayidina usman din sabai suka ce to mu ma za mu ɗauki makami za mu yi fada za mu kare sayidina usman sayidina usman yake cewa in dai don allah kuke addinin ku kuma in za ku bi umarnina dan Allah ban yadda a zubar da jinin mutum ɗaya saboda ni ba ina ce dai kashe ni kawai za su yi ko to su zo su kashe ni su huta ba shi kenan ba malam suka yi suka yi suka yi suka yi suka yi sai na wasu ya hana su malam sai da aka kai ga sai na wasu bai sai fito gidansa ya zo sallah shine fa shugaba shine limamin juma'a shine khams salawat shi ke jagoranci shi ke karantarwa shi ke zaune a kujerar annabi an ya gidansa an ce in ya fito sai an kashe shi baya iya fitowa gida Ali bin Abi Talib shi yake mutane limanci a lokacin aka hana shi fita sahabbai suke ta ciza ya to sun gino akan bin umarnin shugaba ba wanda yake motsi sai ya ce yayi ce kar a yadda a taba su kan a musu komai ba dai kita bane ba zan yi kokarin in gamsar da su ya fito yake ce da su ina jiya muku tsoron fitina ba ya kamata ku sani cewa ni Usman ibn Affan ba ku san cewa ni ne annabi yamin mun alkawari da gidan aljanna kafin na bar duniya ba suka ce mun sani wallahi sai mun kashe ka ya ce ba kusan san cewa ni ne sirikin annabi ba ƴaƴan annabi guda biyu na aura ba ƴaƴan mata na annabi ƴaƴa mata na manzon Allah guda biyu ya aure ta ɗaya ya aure ta su ya daɗa auren wata ce ba kusan san cewa ni ne annabi wata ran ce waye man ya shari bi'ir ruma falahul janna waye zai sai mana rijiyar ruma wata rijiya da yahudawa a madina suka nanake ta suka yi kankane ta suke hana musulmi in musulmi ya zo zai ɗebi ruwa sai ajiye shi yi a wurin da zai ɗebi ruwa sai yahuda sun gama ɗiba aka ta wulaƙanta musulmi a madina annabi ya ce waye zai je sai ya rijiyar nan huta da wannan wulakanci sayyidina usman ya je sai ta manzala ce ka samu gidan aljanna man jahaza jaishal usra wanda ya shirya yaƙi wanda ya shirya rundunar da za ta je yaƙin tabuka dan aljanna ne sai na wasu ya ce ni ne da kuɗi na aka shirya rundunar da za ta je yakin tabuka gaba ɗaya ba ku sani ba suka ce mun sani amma sai mun kashe ka yace me suka ce me yace me na muku za ku kashe mu ci ba ma son ka ba ma son mulkin ka kaga daga zagi ko daga zagi dan gradis da aka fara ana yi ana dan wannan har ya zama tsiya to shi yasa malam ba a san fitina a addini ba a san fitina a addini sai wasu Usman ya hana sahabbai su je su ba da kariya su kashe waɗannan mutane don saboda kar a zubar da jinin mutane kuma wani abin tausayi malam gaba ɗayan su musulmi ne duk babu wani arni da ya sa hannu a ciki wani abin tausayi sai da fitinar ta ɗauki sai da aka hada da wani yaro cikin yaran sai na abubakar ɗan sai na abubakar shi ma sai da aka ɗebe shi a ciki amma alhamdulillah babu sahabi ko ɗaya a ciki wanda suka kashe sai na Usman aka yi ta muhawara da muraja a faɗa su faɗa a faɗa su faɗa yana so ya gamsar da su ina suka ce ina sam ba su yadda ba suka ga ya fi karfinsu da hujja kawai malam suka faki ido daga dare mutanen madina sun shiga barci. cikin dare saboda koda za su yi ta'addancin sun san mutane suna bacci dan nasu niyam suka haura gidan sayyidina Usman suka tarar da shi yana karatun alkur'ani cikin daren a riwaya kamar da imamu zahabi ya kawo ya ce ya yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar da abubakar ya gansu a gidan aljanna suna cewa usman ka zo mu buɗe baki ka zo mu sha ruwa a gidan aljanna a wannan daren ya mamarki suka tarar da shi da daddare suka haura gidansa cikin iyalinsa suka same shi da huka suka masa yankan rago suka samu karfe suka soka masa a nan kunne da suka cusa sai da ya fito ta nan wani ya bi shi da takobi ya sare sai yi da na wasu mani a ka ji fitina ko tun da ba shi yasa dan an kace wani an kace wannan laysa bi gharib ba wani abu ne ba ko ba daman fitina a kwance take tsinanne ne yake ta da ita in fitina ta riga ta sauka a wuri to wallahi malam dauke ta sai wani taimakon Allah kawai shine halin da al'umma take ciki ga mutum an kashe shi bai san me yayi ba ina eh annabi ya faɗa cikin hadisi yace za a zo zamanin da za a kashe mutum bai san me ba aka kashe shi shi kansa wanda ya kisan la diril alqatil lima qatal wanda yi kisan bai san saboda me yake yin kisan kawai aikin sai kisa kawai haka annabi ya ce a ƙarshen zamani za a yi zubar da jini kuma suka yi amfani da wannan lokacin mutane sun tafi aikin hajji Don a lokacin an tafi aikin hajji da yawa an tafi aikin hajji wasu kuma da yawa suna gida suna kwance Don ba a tsammanin za su kashe usman an ɗauka dai kawai dai ya tattaunawa ce haka dai a yi kokari a fahimci juna subhanallah qabbahumullah Allah ya tuzartar da su suka kashe wannan bawan Allah shahidan a matsayin mai shahada wa huwa yatlu alquran yana karatun alqur'ani da qur'anin nan a gabansa aka ce sai da jini ya zuba a cikin takardun alqur'ani sai yanzu yana nan a gidan tarihi wannan qur'anin da aka kashe sai na usman da aka yanka shi yanka ustaz yanka yanka wannan abdullahi ibn saba al-yahudi da na gaya muku yana yin wannan kawai sai sai ce amin shine shugaba ka duba tsiyafa aliyu shine shugaba ya ce abubakar ma shugabancin da ya bin ba umar ma shugabancin da ya bin ba usman ma shugabancin da ya bi ba asalin daman aliyu shi ya cancanta ya zama shugaba kuma shi ne dan uwan annabi shi ne annabi ya wasiya waɗannan azzalumai ne abubakar azzalumi ne ya kwace halifanci umar ma azzalumi ne ya kwace halifanci sai ma usman ma azzalumi ne ya kwace halifanci abin mamaki Ali bin Abi Talib din yana nan fa shi bai yi da'awar haka din ba bai taba cewa shi ya cancanta ba Aliyu ya ce wai shi an cuce shi an kwaci kalifanci abadan shi ya yarda ya san Abubakar ya fi shi shi ya yarda ya san Umar ya fi shi kuma ya san Sayyidina Usman yana gaba da shi kuma a lokacin ai Sayyidina Usman din yana nan kuma shi yake halifancin Sayyidina Ali dole yake bayan Sayyidina Usman yake masa da'a amma yau ga waɗannan mutane sun zo suna da wannan da'awa kuma bai taba zuwa ya ce sai ya kwaci mulki a hannun sai na usman ba kuma bai taba cewa ana haƙo biha ba ya yi mubaya'a da bi da da'a ga 'yan uwan samifofin nan an rashidin abubakar da umar da usman to daga nan ne aka fara samun fitina a cikin al'umma da rarrabuwar kan addini idan kana so ka ji yanzu nan na kawo mana tarihin yaushe musulmi suka fara rabuwa yanzu ka ga me ya kawo rabuwar san zuciya ra'ayi kuma waye ya kawo asalin rabuwar ba yahudi to wannan yahudawa da kuke gani yanzu a duniya duka duka yahudawa na ba suka fi kowa kaɗan fa ba su wuce miliyan kaza ba a duniyan nan gaba daya amma yanzu suke juya yahuda duniyar duk wata masifa da ka sani da sharri duk inda ka ji ana faɗa to yahudawa suka kulla faɗan nan amma har yanzu mutanen ba su gane ba ba sun ɗauka rayuwa irin ta yahudanci nan ita ce daidai duk abin da zaka in baka yi tsari irin na yahudawa ba gani ake kai ma ba gidaje ne ba wayayye ba to kun gane dai su suka fara kura wutar fitinan kenan Allah ya musu rahama su halifofin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama aka fara samun yaki da fada tsakanin musulmi da musulmi fitinar ta shiga tsakanin sahun musulmi da musulmi aliyu dai ya karbi halifanci don a lokacin ba wanda zai karbi halifanci to kun ji fitina ta gaba da ta zo aliyu kuma yana karban halifanci sai su kuma waɗanda suke yan uwa sauran musulmi da sahabbai sai suka ce aliyu cikinsu akwai mu'awiya ibn abi sufyan dan uwan annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma sakataren manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama yana Sham a lokacin shine gwamnan Sham lokacin mulkin sayyidina Uthman ibn Affan to Muawiya yayi karfi a Sham yayi karfi yanda ka san shine halifan gaba ke daya ana mai biyayya sai ce wa Ali yanzu ka hawo mulki ka hawo shugabanci ba za mu yi maka mubaya'a ba sai ka kamo mutanen nan da suka kashe sayyidina Uthman ka yi musu haddi ka yanke musu hukunci duniya ta gani tunda suna nan a rayuwar su mutu ba to wasu kuma suka samu Ali bin Abi Talib suka ce ya Ali bai kamata ka fara mulkin ka da kashe mutane ba bai kamata ka fara mulkin ka da me da kashe mutane ba Ali kuma yace gaskiya shi yanzu ya hawan bai zai fara zuwa ya kawo mutane ya kashe wannan ya kashe wannan ba ai masa akuwa su kuma mutanen sham da sauran mutane suka ce fa za fa su yi wa aliyu mubaya ba kaga an dan samu rabuwar kai to malam wannan sai da ya jawo aka yaki yaki tsakanin ali bin abi talib da su muawiya ibn abi sufyan to shi duk inda dan shi'a yake zaka je yana zagin muawiya me dalilin muawiya shi cewa yayi dan me za a kashe sayyidina usman ai masa wannan mummunan kisa halifan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama mutumin da manzon Allah yake innal kai bala astahi min rajulin tastahi minhu al malaika yaya ba zan ji kunyar mutumin da mala'ikun Allah ma suna jin kunyarsa ba yaya za a zo a kashe wannan ai masa mummunan kisa Usman ibn Affan a ce wai kuma wai Aliyu ka zo ka hawo mulki ba za ka daukar sa nasara akan waɗannan mutanen ba aka yi ta faɗa mala ta zubar da jini Allah ya bar wa kansa sani iya dubun dubatar musulmi da aka zubar wannan fa duk tsakanin musulmi da musulmi kai lallai Allah ya jarabi musulmi tun a wancan lokacin amma dai ba a daina yin musuluncin ba musuluncin yana nan a matsayinsa mai ƙarfi kuma tsayayye duk da cewa an samu fitintinu da sauransu shi dai wannan bawan Allah har aka zo lokacin sayyidina Ali bin Abi Talib yana nan har sai da aka kai na takaice muku ne kisa mai tsawo ba lokaci har sai da aka kai yana yada wannan shubha ta sa Ali bin Abi Talib ya samu labari akwai waɗanda suke cewa shi Allah ne da shi da jama'a suna cewa shi Allah ne in ya kamo mutum kurin sai ya danna shi a wuta sai da sahabbai suka yi mai inkari shi Ali bin Abi Talib suka ce la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar ya Ali ya za ka rinka azaba da wuta ai ba a yin azaba da wuta sai ubangijin wuta kai ba Allah bane iyakaci kai mutane hukunci ka musa haddi amma ka kawo mutum ka jefa shi a wuta da yawa cikin sahabbai suka yi mai irshadi amma ka duba fa abu mamaki shi haushin da ya ji zafin da dan me za ce shi Allah ne yana ganin azabar da ya kamata yayi wanda ya ce shi Allah ne ikama shi kone shi kafin ya shiga wutar Allah yace to aje a kamo masa wannan mutumin kinan nan abdullahi ibn saba al yahudi ya gudu dan aje a nemo shi ali bin abi talib yace duk inda a kamo shi ko gawa ko rai a kawo shi sai ya yanka shi ya kone shi a wuta jama'a abin da nake son ce gare ku shine an fara samun wannan rarrabuwar kai ne tun daga kashe sayyidina Usman ibn Abi Usman ibn Affan kuma fito na fito wa shugaba kenan ko tunda a matsayinsa na shugaba jagora an fito an ce bai yi ba bai iya ba aka ce za a yaƙe shi za a kashe shi yasa aka ta zubar da jini shi matsalar shugaba in an zo an kashe shugaba ko an kai farmaki wa shugaba to shi ba baya tafiya shi shi kadai matsalar fada da shugabanni kenan ba sa tafiya su su kadai sai an zubar da jinin wasu a hanya to kuma wannan shine ba a so shi sa shari'ar musulunci ta ce ko shugaba kafiri ne ko shugaba kafiri ne ko ba musulmi ba ne da aje a ta zubar da jinin mutane to in dai ba hana sallah ba ba hana ibada ya ba to a kyale shi a ta lallaba haka har zuwa lokacin da za a ta karantar da mutane su gane addini su yi karfin da cikin sauki za a iya cire shi amma musulmi ba su samu karfi ba su samu fawa ba suka ce sai sun cire wani wanda yake bai cancanta ba to za a yi kare jini biri jini kenan kuma innocent mutane wanda ba san hawa ba sun sauka ba su ne za su yi ta mutuwa falamma Kutila usman radiyallahu anhu jaa al-ikhtilaf wal bid'a malam yace yayin da aka kashe sayyidina usman shikenan sabani ta zuwa da kuma bidiyoyi aka ta samun masu kira akan hanyoyin bid'a kuma to yanzu kuma kofofin yan bid'a sun bude za a fara cin kasuwa kenan subhanallah wasara nasu firaqan mutane suka zamanto ƙungiyoyi fa minan nasi man thabata ala alhaqi inda awwal tagayyi daga cikin mutane akwai wanda ya tabbata akan gaskiya tun farkon canjawa akwai wanda bai canja ba yana nan kan gaskiya wa qala bihi wa amila bihi wa da'a ilayhi yayi faɗi yayi magana akan gaskiya yayi kira akan gaskiya kuma yayi aiki da gaskiya akwai waɗanda duk lokacin da aka samu sabanin nan suna nan akan sunna saru ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam suka tafiya akan abinda manzo Allah yake kai da sa amma sauran kungiyoyi kuma suka ta saba annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu rabia fi khilafati bani fulan malai yace al'amari dai ta zama mustaqim a tsaye har sai da aka samu tabaka ta hudu a zamanin halifancin bani fulan halifancin bani fulan wato halifancin wani bai fada ba shi malamin saboda gudun fitina hatta ja a ahadul abbasiyin kenan lokacin abbasiyawa aka samu lokacin su ma'amun al-abbasi da irin lokacin su mu'tasim da imamu da su al su ma'amun su mu'tasim da su wasik su ne lokacin da suka yi mulki suka yi aiki da ra'ayin 'yan jihamiya 'yan jihamiya wata kungiya ne ta 'yan bid'a a cikin musulmi wanda suka yi tafafatawa wato wato da imam ahmad imam ahli sunnati wal jama'a alinta Allah ne aka ce to kaci ne je kaje kaje kaje to shi kuma gaban imani mataki mataki ne ba wani shi imamu shafi dai yana da rauni bane a'a shi imamu ahmad da ya yace a'a yace da qur'ani da linjila da zabura da attaura da sufi ibrahima da musa da wane ne gabaki ɗinsu maganar allah ne to aka yi ta dukan imamu ahmad aka yi ta dukan imamu ahmad ƙarshe ne sai da ajalin sai zo jami'a kenan wannan ɗaya daga cikin yan bid'a cikin bidiyoyi bari ga muku wata magana malam duk wata ƙungiya da ba ahlus sunna ba to tana gaba da ahlus sunna ɗayan biyu ne in ma an ma ba wa in ma an takuna ziddana ko dai kana tare da mu ko waki ne babu wata kungiya da take son ahlus sunna wallahi sai dai a rufa ma saboda su ahlus sunna su ne kaifi ɗaya. Allah ya ce annabi ya ce kawai to shine wannan ake cewa malam fitnatu khalqil qur'an in kun shiga karatu cikin littattafai na addini malamai sun yi rubutu da yawa akan fitnatu khalqil qur'an fitilar cewa qur'ani halittarsa aka yi to zamanin sai ku rike su mu'tasim da su wafiq da su ma'mun wannan manya manyan sarakuna ne na daular abbasiya a wancan lokaci aka yi tafafatawa da su suka ta azabtar da bayan Allah suka yi ta kira kuma akan zuwa wannan din to kaga dai an samu rabuwar kai tunda dukansu dai musulmi ne amma wancan yace kaza wancan yace kaza wa da'u ila furka suka yi ta kira izuwa ga rabuwar kai wa ganna Allahu azza wa jalla anil furqa kuma Allah ya yi hani akan rabuwa ko yawwa Allah ya ce kada a rabu wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat a wata ara yace wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Allah ya hana a rabu wa kaffara ba'dhum ba'd a wancan lokaci ne mutane suka yi ta kafarta su wannan ya ce wani kafiri ne kamar yadda yadda ake zuwa yi wa'azi musulmi ya zo ya kafa wa'azi ya kafarta dan uwansa wancan ma ya zo ya kafa nasa ya kafarta dan uwansa gashi nan dai da wanda yake yi da daidai da wanda yake yi akan bata to kaga an samu kungiyoyi kenan wannan ce kafira ce wannan ma ce kafira ne wannan babu dalili wannan da dalili gashi nan dai amma ahlus sunna ولا يكفر بعضهم بعضا ahlus sunna ba ba ta kafarta junansu duk inda dan sunna yake zai kafarta dan uwansa dan sunna ba ko da sun samu sabanin fahimta a fiqh ko ana wani abu makamancin wannan kuma suna nuna kauna wa junan su sauran su suna karfafa junan su suna yi wa junan su nasiha suna haduwa ne akan abinda da alqur'ani ya kira da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so sun zama mu'tadiluna kenan su yan tsaka tsakiya ne malai yake cewa wa kullun da wa da'a ila kowanne cikin kungiyoyin nan da annabi ya faɗa yana kira ne zuwa ga ra'ayinsa wa ila takfiri man khalafahu kuma mutum kowanne kungiya tana kafarta wanda ya saba mata fa dallal juhal wa ru'a jahilai da mutanen da suke kamar kiwatan su ake duk suka bata marasa hankali suka bata suka kuma ainihin wato wato wato batar wa man la ilma ku. da wanda babu ilimi a tattare da su amma ahlul haqqi wanda suke kan gaskiya da ahlul ilmi wanda suke kan ilimi to su ba su bata ba ko ba su batar da junansu ba wa atma'un nasa fi shay'in min amri dunya suka sa mutane kwadayin al'amarin duniya su yan bid'a kenan wani lokacin bidi'a za a tallata maka ita da a baka duniya da yawa akwai waɗanda suke zuwa an samu talaucin su yayi amfani da talaucin su a dora su akan bid'a akwai yanzu a garin nan inda za a je a baka kurar ruwa kana turawa amma a liƙa maka wata bid'a akwai wanda za a yi maka hanya kana tura irin ina dan keken nan na na na dan sai da madaran nan eh a baka shi a ce kaje kana kawo balance amma kuma a baka wata bid'a kai ta yi akwai waɗanda ake ba su da church card a buɗe musu ɗan kiosk haka a anguwa a ba su wata bid'a akwai wanda ake zuwa a anguwa sai a samu wani kan junction a sama musu injin markaɗe su zo su zauna a anguwa suna yi wa mutane markaɗe amma kuma suna tallata wata aƙida ne akwai wanda ake kama musu shagon ɗinki suna yin ɗinki a cikin unguwa amma kuma an ba su wata bid'a duk sanawoyin da ka sani akwai waɗanda ƙungiyoyi a nan garin daga ƙasashen waje ake turo maƙudan kuɗi suna ainihin wato raba wa mutane akwai waɗanda a unguwanni in za su yi taro sai su sayo buhunan saman bita da katan katan na magi da ruwa da yadiddika sai abu duk manyan unguwa dattawan unguwa sai abi ai ta raba musu haka kawai ai raba musu raba musu ce daga jama'ar kaza ne su za su zo su taro sai su gayyace 'ya'yanku sai su gayyace 'yan islamiyyanku sai su gayyace ku to mutanen dattawan mu da ba a samu karatu akan sunna ba dole su yi musu da'a kai ka isa ka zo saboda gadarar wa'azin ka iya jan aya da hadisi ka ce musu wannan mutanen ba daidai suke ba mutumin wanda ya kawo musu buhun saman bita kai ka zo da wani wazan ka da wani gemun ka ce wai wai wai wai wadannan awakan matan to ka duba yadda ake yakan tunanin mutane akwai waɗanda idan an zo watan maulidin nan wallahi malam gida gida suke bi na manyan shehunan nan a sayo musu ya diddika dubu ɗari ɗari ake bin su ana basu su kuma ba su kuma yan maulidin ba ne amma ƙungiyarsu suna so su shiga cikin waɗannan ne su haɗu ana raba musu akwai wanda ake raba musu da raguna da ya diddika da dubu ɗari a ce aka ramukan nan shi a ɗanyi bikin maulidi a'a da wahala kuma a'a to Allah ya saka to yaushe za mu je ziyara gurin malamin naku shin kenan an nika masa tsiyar duwa na yi kun ku ahlus sunna sai kokarin wa'azi akwai wa'azi akwai karatu amma a haɗu a tara kuɗi a ce a tara kuɗi a taimaki mutane to wannan sai kaɗan yawa in dai ka fara magana kuɗi a garin zalla ai al'amuran mai ana ce shi kenan ya kiristoci a garin nan duk asibitocin garin nan ku je ku binciki duk asibitocin garin nan ku tambayi patient su waye suka fi kawo taimako a garin nan asibiti kirista ne a kano din da kuke gadara ku yan kano ne ku yan waye ku musulmi ne ko me ga asibitocin ku nan ga ya ku suna kwance high percentage na masu ba da taimako da agaji kirista ne idan ka je gidajen kurkuku teburi da za ga na zama wani injin wani rijiyar burtsatse wani abu sai ga kungiyar kan ta kaza coci kaza su suka zo suka yi kaga tebura na zama da sunan coci coci a kurkuku kurkuku su suka fi kowa kawo taimako amma mu kuma mun kafa kowa yawan alhazan birni kana zaune a nan titin iya motocin da za su yi ta wucewa na albarma ba za ka yi yarga ba mutum ya kafci gida ya tafka gida iya ganinka amma ba shi da wata naira dubu biyar da yake ware yana ba masallacin unguwarsu babu taimako ya wahala unguwa guda ka ga samari matasa ba su da wata kungiya da suke zagayawa suna bin asibitoci suna taimakawa mutane makabarta sai kaga ta cika an rasa wa zai sai fili da za a kara makabarta ba su ba amma suna nan sun gina gidaje da wani gidan ma ya fi wata makabartar fadi amma kuma makabartar fa shi in ya zo fa shi in ya zo kyauta za a ba shi kyauta duk wani mai kuɗi da ka sani kyauta ake ba shi wurin kwanciya ai shi ne wani bawa Allah yake cewa aikin banza wani mai kuɗi da zai zo wani alfahari yace dukkan du mutane duk masu kuɗin nan gidajen da suke za su zauna kyauta ne za a ba su wani ce ya magana kyauta ce wallahi kyauta ne ce kamar ya ce to gida kan na asali ai shine kabari akwai wani wanda yake sayan kabarinsa ina ce ko mun mai kuɗi unguwa ko bai taɓa bada taimako ba ina ce zuwa ake kurin aje a tona wannan kasar kyauta za a je a sa shi kuma a je a wanke shi kyauta a binne shi kyauta a masa addu'a kyauta a masa sallah kyauta amma shi a unguwar da yake zaune baya taimaka mutane bai dawo da addini ba no no no kai da Allah ustaz ku daina zuwa nan gidan abin magana shi ba a masa magana addini yana nan yana zaune wata ran jininsa zai haura cikin dare kafin a zo a kai shi asibiti ya gama boston ya mutu sai kabari shikenan a je a maka tambaya kwamo da kwamo to muna da rauni akan al'amalul jama'i da zamu haɗu mu taimaki junanmu a ce yanzu misalin duk unguwannin gaba daya babu wani masallaci guda ɗaya zai haɗu ya tare taimako mu ɗauki nauyin yaro ɗaya mu tura shi jami'a ya karanto likitanci alal akalli idan ya dawo ya zama likita a nan unguwar masu kuɗin unguwannin su gina wani asibiti a ce wane wane yaron mu ne ya je ya karanta likitanci a buɗe mai asibiti mu rinka tura ƴaƴan mu rinka tura matan mu mu rinka tura kaza ɗin mu tunda asibitocin gwamnati sun yi wahala babu tunanin ai haka ma babu ka je ka gani a kudu a unguwa ɗaya sai ka ga sun tara likitoci biyar shida bakwai takwas karamar unguwa sun yi sponsorin yara sun je sun yi karatu in sun dawo su sama musu aiki a asibitocin gwamnati sannan kuma sauran tayar din su a zo a buɗe wani katafaren asibiti a cikin unguwa na al'umma unguwa su zo su zauna suna sabisin mutane with low price cheap da sauki amma babu to mu yanzu anan ko mutanen mu ne ma suka buɗe asibitocin sai ga asibitin musulmi da ya bude private ya fi na kafiri a rafada Allah a wannan an bincika ku je ku bincika ya akwai kun arna da suke zuwa suna bude asibiti private asibiti sai ka je ka tarar da nasu wallahi ya fi arha sai ka je asibitin musulmi zai bude ma fayil dubu hudu ko dubu biyar ko dubu bakwai ganin likita kawai ka ganshi ba kuna ko ido kuka hada ya ci dubu ukunka kawai kana lekawa da ka ganshi ya ci dubu uku ko ya baka magani ko atishawa ya yi a gabanka zancenka ya kare amma wallahi akwai asibitin da zaka je a garin nan ina gaya muku a cikin gari wallahi asibitocin malam na arna ne daga kudu suka taho kungiyar kanta turo su zo su bude suna da manufa sai ka zo baka da kudin bude fayil din yace zo a bude daga baya ka ba da kudin wallahi idan ka zo rubuta ma magani kace baka da hali ma sai ce a jesto a baka rabi rabin ka kawo suna nan suna yi amma mu musulmin mu akwai wanda aka kawo mutu a kwantar da shi zai mutu zai mutu a yi masa aiki a masa kai aiki ya ce wallahi in ba a cike mun dubu ɗari biyu da hamsin ba ba zan taɓa shi ba dakta ka yi haƙuri za a je a nemo ya ce wallahi sai an bani wannan kuɗin haka akai kuma musulmi ne kuma saboda ne ba ku da manufa ba ku da manufa kuma ga yayan talakawa ana da su masu kwakwalwa wallahi wani yaron malam kamar zai ci bokon kamar zai ci babu komai yana zanewa amma ba shi da hali sai yanzu ba za ku iya yi ba unguwa guda ɗaya ku haɗa kuɗi ku haɗa ƙungiya ta dattawan unguwa da waya a masallacin ku ku dan tara ku dan ɗauki nauyin wani yaro ku nema masa admission a jami'ar garin ku a nan nauyin karatun sa shekara nawa ne ya gama a dan tura shi ko indiya ko ya je ko sudan ko malaysia je dan yi kwas na shekara ɗaya ya dawo ya shiga aiki ku dan buɗe mai dan asibiti ko gida ne ku kama haya a dan sa gado uku hudu yana ganin abin nan ba za ku iya samun wata yarinya cikin yara mata mai kwakwalwa mai basira ku tura ta ke karatun likitanci alal akalli ta rinka karban awo tanin ta rinka yi wa matan ku a unguwar ku ba sai kun tura matan ku sun je maza sun bude su ba ba za ku iya yi wannan ba to wannan shine abin da yasa muke ci baya a duniya mu ci baya kuma a addinin mu fikira din ma tunanin ma fa malam haramta mutane ba sa iya yi to yanzu dai yan bid'a suna nan da kafirai da sauransu suna tallata addinin su da ba mutane kuɗi shine wa atma'u an nasa fi shay'in min amri dunya wa khawwafuhum iqabal iqabad dunya suka ta ba su tsoro kai in ba baka samu ka samu duniya ba ba za ka samu matsala so sai mutum ya zo a bashi duniya ya ridda wallahi wallahi mala akwai mutanen da wallahi a asibiti suna kwance akan gadar rashin lafiya wallahi aka zo aka tallata musu kiristanci aka ba su kiristanci akan za a ɗauki nauyin maganin su suka yi diska zama arna akwai yaron da ya je kwanan da aka kawo har gida aka kawo min kes ɗinsa ya je kudu ya je yana harkar sana'a sai ya faɗa hannun wasu kirista suka ɗauke shi suka yi mai goma ta arziki suka sama masa sana'a suka yi masa kaza suka ce amma da sharadin zaka zama kirista ya ce ya yadda suka buɗe mai shago suka yi masa kaza ya yi ƙarfi suka ba shi kafira ya aura bakano ne dan nan garin ne ya zo hutu da yarinyar sa katira ya aure ta ana zuwa ana magana da cross din sa da ya shigo garin sai ce kuma yanzu ku daina sallah ba aka yi yaro ne fa irin kamar Kano fa wallahi ya zama arme da sa da yazo da ita matar sun bashi aka yi aka hada haɗa mai iyaye da yan uwa da waye wallahi ya ce shi ma gaskiya ba musulmi bane da dai yayi kuskure yayi eh, amma yanzu dai gaskiya ba zai yi ba to malin shahid ni inda magana ta zo mun shine suka zo suka bugon mun waya sai suke gaya mu duka duka magana ba ta sa TV ba cewa gashi ya zo ce in ana so fa ya musulunta ko na ba tara masa malamai shi gaskiya ba zai tattauna da su local people haka mutane ba a tara masa malamai to shine wai suka bugon mun waya wai ana so da Allah yanzu dai ya koma amma in yaje zai dawo za a kawo shi za a fafata yaro fa gaba ɗaya yaro dan shekara 20 da wani akan me ya koma akan duniya akan duniya akwai wanda ya koma akan mace ta ce ba za ta aure shi ba sai ya zama arni ya ce wallahi inda za ki aure ni ya ce zai zama kuma hakan aka yi ya zama arni din kuma ya aure ta ya aure ta kuma suka ci gaba da zuwa coci <laughs> na? <laughs> Allah to kaji kaji wazin ya biyo ta gida ya ce su ma nan akwai wanda yana hidima a hidiman masallaci ma yake amma yanzu ya zama arzi malam limami fa amma akwai limami fa da aka mai da shi ya zama arzi liman Allahu akbar wallahi ya zama arzi <laughs> Allah kiyaye wattaba'ahum al-khalqu ala khawfin an gane ko mutane suka yi tabbin su a bisa tsoro a cikin akan addinin su wa ragabatin fi dunyahum kuma suna bala'in kwaɗayin duniya san duniya yasa suka watsar da hanyar Allah suka ba hanyar wato kafirci da bid'a fasarati sunna wa ahlus sunna muktamin ay maktumin malam da fitinar ta yi karfi sai ya zamanto sunna da alu sunna sai suka rufe bakin su saboda an fi karfin su wannan tafiya ta fara nisa kenan yan bid'a sun yi karfi wa zaharatul bid'a bid'atu wa fashat bid'a ta bayyana ta yadu wa kafaru min haythu la ya'lamuna min wujuhin shatta suka kafirce mutane suka ta kafircewa ta hanyoyin da ba sani ba hanyoyi masu yawan gaske ka gani wa fashat saboda bid'a ta yadu wa wada'ul qiyas suka yi ta shimfida kiyasi aka watsar da nasi aka ɗauki kiyasi wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa na'ihi ala uqulihim wa ara'ihim suka ɗauki kudurar ubangiji da ayoyin ubangiji da hukunce hukunce ubangiji da umarnin ubangiji da hannun ubangiji suka dora shi akan ma'aunin hankali kawai da ra'ayinsu duk waɗannan maganar hankali eh, maganar kudura ikon Allah ko ayoyin Allah ko hukuncin ubangiji ko umarnin ubangiji ko hannun ubangiji ba sa aiki da shi in ya saba wa hankalinsu ana jawo ya ta ce hawa wannan ita saba wa hankali ba zai aiki da ita sai suka ɗora ayoyi za su yi aiki da ayoyi ne in sun dace da hankali kenan suka mai da hankalinsu ya fi maganar Allah kenan duk wannan duk hanyoyin bid'a ne kasa a cikin yan bida akwai waɗanda su hankali shi ne a gaba to akwai kuma wanda suka suka watsar da hankalin suka watsar da nassin gabaki daya suka ce kawai abin da ya dace musu zauki shine kawai nasu ka ibn al-qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama fasara al-islam ghariban wa ma khalafa uqulahum radduhu a yake cewa yace fa ma wafaqa uqulahum qabiluhu duk abin da ainihin wato dace da da ra'ayinsu sai su bi shi ko ya dace da hankalin sai su karba wa ma khalafa uqulan radduhu wanda ya saba hankalin su juya da shi al-islamu ghariban fasara al-islamu ghariban malam musulunci kawai sai ya zama bako a wurin su wa sunnatu ghariba sunna annabi ta zama bakuwa wa ahli sunnati ghuraba malam har aka kai lokacin da ahli sunna a cikin jama'a su ne baki ka wata magana mana shekara nawa aka yi wannan ta har aka wayi gari da al'amura sun rikide sun juya duk mutumin da yake shi ahlu sunna ne zai tsaya akan abin da annabi da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya zo da shi sai ga wannan bako ne sai a ce ya zo da da bakon addini ya zo da sabon ra'ayi sai a rinka nuna ka a anguwa ko wucewa kaya ce ga mutanen can ka da masallacin naku ne subhanallah gaskiyar ta zama ita ce bakuwa fi jawfi diyarihim ahlus sunna a cikin gidajen suka zama sune baki amma dai wal haqu mansurun wa mumtahanun fala tajab fa hadi sunnatur rahman gaskiya inji ibn al-qayyim abun taimako ne kuma za a taimakawa gaskiya sannan dole kuma a game da jarrabawa amma kada kai mamaki wannan shine sunnar ubangiji tabaraka wa ta'ala dan mutane sun watsar da gaskiya sun dauki ra'ayi wannan baya nuna cewa ra'ayin nan nasu shine daidai to anan za mu dakata sai magana akan mutu'a wannan mutu'a din shine auren da yan shi'a din nan suke yi wanda wani sati za mu tashi mutum ya je ya samu mace kawai su je su daidaita ya bata dubu uku ya je ya zauna da ita wata ɗaya wata biyu in ya cinye dubu ukunsa ya gama sai ya kara gaba yanzu wannan auren ana yin sa a garin nan shine auren mutu'a ko in ce auren mutuwa dan gwanda alika masa mutuwa ya fi sai ka ga mutum ɗaya malam ya lalata 'yan mata saba'in in ya zo unguwan ya lalima masu aƙidarsa in ya zo sai ba da dubu biyar a dubu biyar ɗin sai ya yi watanni in ya gama da ita sai ƙara gaba to shi ne bayanin da za mu yi menene aƙida ta kwarai akan wannan kuma me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa subhanaka allahumma duka ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yayi tambaya guda biyu makamanta juna yace assalamu alaikum jazakallahu khairan idan mutum ya shiga wuta matarsa kuma tana aljanna to za a aura wa wani ita ne ko za ta zauna har sai Allah ya fito da shi daga wutar saboda Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatahum da kuma idan mace ta shiga aljanna ba ta da aure a duniya to za ta zama shugaba a gidanta na aljanna waɗannan maganganun gaskiya duka malamai sun yi saɓani akwai maganganu masu yawa a kai yaya makomar mace da ta shiga aljanna mijinta yana wuta ko yaya makomar mijin da ya shiga aljanna matarsa tana wuta ko kuma yaya makomar samari matasa da suka mutu ba su da aure ina za su samu mata aljanna ko kuma yaya makomar 'yan mata matasa da suka mutu za su shiga suka shiga aljanna ba su da mazaje sauransu akwai maganganu da yawa da malamai suke ta faɗa wanda wasu su mani yanzu ba zai iya halatto su ba amma dai a takaicen takaicewa abinda da yawa yawa malamai suke faɗa cewa duk wanda ya samu ɗaya bangaren sa baya nan Allah yakan halitta wasu halittar da za a haɗa su a tare sai su zauna sai su zauna a gidan aljanna idan kuma Allah ya kawo shi ya shiga to yana tare da matarsa duk kuma hukuncin da Allah ya yi shi ne zai zama daidai a lokacin dan mutum bai zai wani da na sani ya ji zafi ba daɗi ya rabu da wani ba saboda a aljanna babu ɓacin rai babu wata damuwa kwata-kwata a ciki su amma sha Allah zan tafi da takaddar in Allah ya sa muna da lokaci da yawa wani sati sai mu daɗa faɗaɗa mu kawo maganganun malamai a kai in ban manta ba insha Allah ya halatta mutum ya yi alwala ba tare da ya sa kaya a jikinsa ba kan mutum ya yi tsirara ya je wanka a banɗaki yana tsirara sai ya alwala ina ba laifi ba wani dalilin da ya hana kai alwala ba ka da kaya a jiki ba a hana ba sai yi a zuciya zai yi a me a zuciya ba zai bayyana sautin shi ba Allah gafarta malam tambaya ta a can nan ita ce idan an yi ruku'i ko za a yi ruku'i hannu yake fara zuwa ko kafa ruku'i kuma sai dai sujira ko an yi sujira ake so ya ce shi ma akwai sabanin malamai a kai wasu sun ce kafa ake fara turawa wasu sun ce kuma hannu ne an ce mafi inganci da yawa yawan abinda malamai suka faɗa hannu ake fara turawa saboda annabi ya faɗa a cikin hadisi kada ɗayan ku ya rinka yin sujjada kamar yadda raƙumi yake yin sujjada yake durƙusawa so da yawa yawa suka ce raƙumi yana fara kai gwiwarsa ne so annabi ya ce kakku fara kai gwiwa kenan wasu kuma suka ce a ai raƙumi hannu yake fara kaiwa in ka duba raƙumi ya zo zai durƙusa sai ya fara kai hannayensa to annabi ya hana mu mai irin na raƙumi yanzu waye san raƙumi a nan waye ya san kafar raƙumi waye ya san hannun raƙumi to malam ta kaji shi wannan abincin raƙuma ne wai hannun a nan gwiwar take to shi kenan idan raƙumi ya zo zai tsuguna hannun sai yake fara kaiwa ƙasa mana wanne ne yake fara taɓa ƙasa hannun ne ko gwiwa gwiwa to gwiwa ne yake fara zuwa to annabi ya ce kakkuyi irin na raƙumi kakkuyi mai irin na raƙumi so kenan me za mu yi sai mu fara kai hannunmu ba gwiwa ba in ji malamin raƙumi kenan malamin raƙumi na kwarai ba yauwa wannan ce malar Allah ƙara lafiya da imani amin Allah ba mu dace da Allah malam ya halatta ya ciniki tsakanin arni da musulmi ina sosai kuwa ya halatta a yi ciniki tsakanin arai da musulmi ya halatta bashi tsakanin arai da musulmi babu dalilin da ya hana business kasuwanci za ku iya yi yana addinin kana naka wataƙila ta hanyar kasuwancin da kuke yi ya fahimce ka ko ya musulunta ya kamata musulmi yana ganin kaya a wajen musulmi dan uwansa amma ya tsallake ya je wajen arni ya siyo malam wannan a matsayin ne yake a wuta lafiya to inda ya kamata ni gaskiya bai kamata ba ga dan uwanka musulmi ka tsallake ka ki sayan kaya a wajensa ka je gurin arne ka siya bai kamata ba saboda shi arne galiba kai ciniki a gurinsa ka kara masa karfi watakila ya amfani da ribar ma ya yaki addinin ka ko alal akalli ya amfani da ribar je sha giya ko ba ka bane so akwai wasu abubuwa exceptional abubuwa da ya kamata musulmi su kula shi kamar irin ba da gidan haya wa arni za ka iya daukan gidan haya ka bawa arni je sha giya a ciki za ka iya daukan gidan haya ka bawa arni je yanka alade a ciki za ka iya gidan haya ka ɗauka ka ba arni je cuci a ciki zai kaɗe kaɗan su na cuci kaga duk wannan ya cutar da addininka da dukiyarka da arzikinka a matsayinka na musulmi ka ba arni ko ya bude shago yana sayar da kayan maye a ciki ko ka ba shi access ya shiga tsakiyar musulmi yana ɗaukan sirrin musulmi yana kai wa yan uwansa arna kaga duk wannan akwai haɗari a ciki duk da cewa kasuwanci ne amma bai kamata ka yi ba so amma ku lura da wani abu su ma musulmin mu kuma suna da matsaloli irin nasu yan kasuwa malam za ka iya samun kaya a kasuwa sai ka ga wanda yake kawo kaya original mai kyau arne ne kuma wanda yake ba da farashi low price farashi mai kyau mai sauki arne ne amma in ka je wurin dan uwan naka musulmi zai baka kayan da tsada kuma ba original zai baka ba ana samu to kaga anan gurin tsakani da Allah sai ka je inda zaka samu mai farashi mai sauki sannan kuma sai ka je inda zaka samu kaya mai kyau shi shikenan kawai dan ya zama bajo yana da bajon musulunci shi musulmi ne sai ya je ta cuta ka ka idan musulmi ya kyautata shagonsa ya kyautata kasuwancinsa ya kawo kaya masu kyau masu kima masu daraja kuma da farashi wanda hankali zai dauka aje a saya a wurinsa amma matukar ya tsananta wa al'umma to shine ya hana musulmi su sai kaya a wajen shi amma kuma in ka ga zaka iya saya din a haka din ba laifi ka iya zuwa ka je ka saya amma an wani ya je ya saya a wajen arne a cikin wannan yanayi karka zarge shi gaskiya yanzu ya shafa ruwa malam ma'aikata ne ka je ka ɗauko ko masu aikin fenti ko masu aikin wuta ko masu aikin gini ko masu aikin tayar ko masu aikin kaza sai ga akwai masu musulmin masu yi amma musulmin sai ya yaudare ka idan ya zo zai baka quotation sai ya ninka maka kuɗi ko in ka bashi kuɗi ya sayo siminti ko ka bashi kuɗi ya sayo kayan wuta sai ya ƙara maka amma arnan kuma in ka zo saboda yana so ya zama customer ka zai baka exact price da ake sayarwa a kasuwa kuma ba zai kara maka ko naira ɗaya ba kai wani arnan ma shi zai je ya sayo kuɗin mota ma ba zai tambaye ka ba to sai ga price din arnan ya fi na musulmin kyau quotation din arnan ya fi na musulmin kyau sannan quality kayan sai ga na arnan ya fi na musulmin kyau yanzu akwai abubuwa da ake buge-buge a nan garin kamar buga littafi kamar buga invitation cards kamar buga wani receipt kamar buga mai akwai printing presses din da na musulmi ne wallahi in ka je za ga kayan aikin da suke bai da kyau in suka buga ma littafin ko suka ba ba zai karantu ba tawada ta halala ce an yage wata takarda an yi wani upside down gashi nan dai to amma kuma dan uwanka ne musulmi amma an kaje gurin arna ga baka shi net to nan gurin shikenan saboda shi musulmi ne sai ka je cuce ka wannan ba daidai bane wannan ba daidai ba ne kamar yanzu da zo muke buga misali yanzu akwai asibitocin da za ga asibitin musulmi wanda ana so a je asibitin musulmi dan uwanka ne kana da kwanciyar hankali so amma sai ka ga ya tsananta abuna ya tsananta sannan kuma ma bai zama a asibitin dan a sha ruwan tsuntsaye ne kawai shi ko wannan arnan yana nan in ma an ci watakila ma in aka ci sa ma za ka baya aiki ma asibitin gwamnati tun da safe yana nan wallahi mala akwai kafidan da sani yana da asibiti ne ya bude duka asibitin dan karami ne bai kaya kawo ba asibitin hakori ne ya bude shi ya hakura ma da aikin gwamnatin ma malam da sassafe shi yake zuwa share asibitinsa da shi da yaransa 'yan mata su share su gyara ya zauna a ofis yana ta duba kwamfutocinsa yana bincike da kayan aikinsa gaba daya koyaushe ka zo yana nan kuma ƙwararren likita a za ka je na musulmi sai a baka appointment a ce zai zo karfe biyar bai zai zo ba sai shida shida ma bai zo sai bakwai in ya zo yana zuwa bakwai din kuma biri biri biri ba zai ma tambaye ka ba kawai haka zai rubuta ma takarda kuma ya sallame ka to ya mu ya kuke so mu saka mu ga masifar tsada na yadda akwai wallahi waɗanda suna da saukin sha'ani so gaskiya malamai akwai buƙatar a rinka faɗakar da musulmi su rinka sauƙaƙawa annabi ya ce Allah yana son yuhibbul abda samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada Allah yana son bawan da mai sauki in zai sai abu mai sauki in zai sayar ko mai sauki wajen biyan bashi so gaskiya akwai waɗannan matsaloli wanda bai kamata mu bada fatawa kai tsaye ba tare da wannan tafasil ba akwai musulmin da gaskiya su suke koran customers din su da yawa fa suna nan so a nan gurin abin da ya fi kamata mu abin da muke bayarwa a je gurin musulmi a siya to amma yayin da musulmi ya lalata nasa kasuwancin tunda Allah bai haramta kai kasuwanci tsakaninka da arne ba za ka yi ka je ka saya wajen arne kuma aikin da za a zo a yi maka shi qualitative yanzu irin kofa wannan wallahi sai ga akwai musulmin da suke yin kofofin wallahi shi musulmin yana gadara musulmi sai je siyo lalataccen karfe wanda da ruwa ya taba shi zai tsatsa ko da an sa masa rodi za a bankare shi ya yi masa fenti ya mai kwalliya amma shi arnin sai je siyo qualitative mai kyau ya zo ya kofa sai ka zo ka gaisu kamar iri ɗaya ne amma wannan tafi kwaliti to ya kuke so mai ya kuke so mu kamar makarantu ne private schools musulmi zai zo bude private schools ya je mu kwararrun malamai ya ba su albashi mai kyau ya gyara ya design ɗin sai ya decorating ɗinta ya jawo hankalin yara da zai yi ba amma sai ga arni ya je ya bude makaranta shine wannan tambaya ta karshe arni ya zo ya bude makaranta dukkan wasu materials da ake da bukata wasu teaching aids da ake amfani da su wajen karantarwa iya da shi yana da library yana da laboratory yana da wane ne yana da menene computers yana da shi wane ne practicals na abubuwa duk ana yi amma musulmin kuma ya zo ya bude duk wani abun babu to wannan mu ne da kanmu muke wa kanmu illa to bari ku ji kaɗan daga cikin illolin da ya sa ku musulmi kuke sakaci kuma ake zuwa a muku illar da bayan da za ku saka mu wani ba wani ce dan Allah malam a ja hankalin musulmi masu saka 'ya'yansu a makarantar arna domin akwai wata makaranta ah, wani wanda yake limanci a makarantar mutum ne musulmi idan baya nan kawai hukumar makarantar sai ta ce yau ba za a yi sallah ba sai a hana ɗalibai su yi sallah saboda kawai wannan limamin baya na a'a a bar wani ya limancin ko a bar su je su yi sallah ko da su su kaɗai ne sai a hana yi to wannan abu ɗaya ne ya faɗa a cikin abubuwa dubu da ake yi a garin nan mala akwai makarantu da yawa waɗanda ƙungiyar kan take sponsorin ɗinsu su asalin masu makarantar 'yan kan ne amma za shigo da sunan zama a garin kano suna sana'a su private school ne za su yi a musu rijista kamar yadda ake wa kowa amma suna da manufar yada su na kiristanci da biya ‘ya'yanmu mu kai su sa kuɗi mai tsada a koya ‘ya'yanku addu'ar Yesu almasihu kuma dukkan wasu tarbiyya ta musulunci a rinka hana yara misalai yanzu a garin na akwai makarantar da wallahi duk yarinyar da ta sa hijabi wallahi ba ta isa shiga cikin makarantar ba sai an casa ta kuma sai an kore ta daga makarantar kuma 90% na ɗaliban makarantar DIM musulmi ne a garin nan tana nan makarantar da haka dole su fitar da komai na fitinar jikinsu a gani siket ba a sashi ya je ƙasa dole iya gwiwa ne kuma makaranta take ɗinka riguna dole sai kuma balaragun yan mata sai an matsa ƙirjinsu ya fito sosai dan kwali za a bari su sa dan kwali wasu kuma ma ba sa sa ma dan kwalin wata dama yari iska ce ballagajiya ne neman take a dada tura ta wutan ta tafi saboda ta ma da dan kwalin take akwai ma waɗanda suke sa ai aski ma kaji dan Allah sai ka ce aljanu mace da aski me daɗin ganin wannan akwai masu yin wannan garin nan suna nan kuma PTA din na makarantar duk musulmi ne alhazan gari ne da kuma mutanen unguwa kuma suna sane da wannan babu qur'ani ba hadisi ba arabiya ba kawai boko ne kawai sun hada kun baki da kungiyar jarabawa ta waye da ku ba a faduwa so rashin ake makarantar dole a kai yara sannan suna ba da albashi mai karfi ga malamai unguwar da yake zaune duk gidajen unguwar na kusa da shi duk ya sai ko miliyan nawa ka daga gidanka za ka sayar shi zai siya wallahi makarantar tana na anan garin kuma kuma a cikin gari fa har ku dauka can wai bangaren arna a cikin gari Allah nake ga mu gidajen unguwannin duk duk wanda ya daga gida a gurin ko kuma shi zai je latsa sai ninka ma kuɗin gida wanda ka sayar mana ka je guri za ka gina gida sai ba in ma bai biya da kuɗin makarantar ba kungiyar su za ta biya masa so gaba ɗaya wurin ya yi dominatin shi ina jin nan gaba ma zai zama mai unguwa kawai wane da gaske irin abin da hausawanmu da musulmanmu suke kenan a garin nan suna gani ana cin su da yaƙi ba bar gaba to wannan magana ma da wa za ka je ka tattauna da shi ya fahimce ka gane wani kana ya ce ah, to me da Allah abin nan sun da dai ana karatu ai ba komai ai to me wannan makaranta wala ko hijabi ta sa wala ba ta shiga ba akwai wata babban makaranta ita ma da aka kama da kukanta ita ma abuja take private school ne shi ma dai irin na kafiran ne majority 'ya'yan sanatoci da 'yan majalisa da tsofaffin gwamnoni da masu wawurar kudin al'umma nan da waye musulmi gaba ɗaya majority ɗaliban makaranta 'ya'yan musulmi ne kudi tsohuhu ma suna da malamai da kayan aiki da komai wani malami a makarantar ya bawa yara aiki irin homework din nan da za su tafi gida ce in sun je su rubuta a littafin su Jesus is my creator Jesus is my creator Jesus is my creator haka za su rubuta sai sun cika shafi biyu ko littafin koyar rubutu Jesus is my creator Jesus is my good Jesus is my creator yara ne aka ba su shi a haka to wani ne ya je ga yaron sai ya dukufa fa yana ta rubuta Jesus is my creator Jesus is my creator sai ya duba gari ce kai me kake rubuta wannan sai ce babu Allah ku ne ka san me kake rubuta ce ni dai an malamin mu ne ba ne ya ce in ba mu ba zai zane mu gobe turanci ma aka yi magana sai ya ce to ka gyara ka sa God is my creator God is my creator God is my creator so yaron ya rubuta cika takarda a haka washe gari sai ya kai kowa jesus is my creator a ja a bashi makinsa to sai yaron sai ya zo shi kuma nasa sai malam ya duba sai ga god is my creator god is my creator malam da ya daga hannu ya shafe yaron nan da tafi ya ɗaya shi da tafi sai da yaron nan ya kifa ya fada a ƙasa ya masa shagen duka uban ya zo yana dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza ya ce mun zo da muka kafa makaranta mun ba da takarda na ka'ida ka sa hannu ba za ku mana sa mana baki akan gudanarwar mu ta makaranta ba kaza kaza kaza da dokokin mu so wannan shine abin da muka koya musu in yaron ka zai karatu in ba zai ba ka cire yaron ka musulmi guda nawa ne suka je ƙasa arna suka bude makaranta da zimmar addini nawa ne nawa ne mutumin Kano ya tashi ko mutumin Jigawa ko mutumin Maiduguri ko mutumin Sokoto ya je kudu ya bude makaranta da da ajanda din ya taimaki addinin musulunci so nawa ne mahish wataƙila maka iya cewa babu kwata-kwata to amma kuma za ka iya irga adadin arna da suke garin nan suka zo suke bude makarantu kuma in sun zo sai su cikin tsakiyar cikin tsakiyar musulmi sai su kama gida haya wasa wasa yara kwaya biyar shida bakwai ana kawo musu suna koya musu tafi suna waye kaga makarantar su ta cika ana cincirundo gashi nan dewa saboda wayewa ba wayewa ana ganin ana da wayewa amma babu so wannan ni abin da nake gani sai a nemi makarantar a nemi hukumar makarantar ko a nemi shugabannin unguwar ku je ku tattauna da su ku yi musu magana duk wani arne da zai zo bude muku makaranta lalata muku tarbiyyar yayan kuna da dama ku kai shiga kara gwamnati ta dauke makarantar a wurin ku daina kai yayan ku amma dan malami ya zo ta wa'azi ya ta ibu a masallaci <laughs> la yuqaddimu wala yu'akhir ina gama wa'azi yanzu haka gobe danka zaka mika shi ne makarantar katon kafiri ko ba ka bane ba to lakcarorinmu masu aiki a jami'o'i da kwalejoji da waye su kuma ba su da zuciyar da za su taimaki al'umma su zo su bude standard makarantu standard makarantu masu kyau don su yi competition da waɗancan arnan da suke bude makarantun ba a yi ba a yi to sun zo sun bude ko ba ku yi ba kaga akwai aiki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته